manuniya. da sanadai su ma gaggan jam'iyyar apc a tare najeriya sun yadda abubuwa sun riga sun su kurkuce sai dai kuma duk da haka sun takarkare ne kan cewa ya kamata idan za a yi zaɓe wannan karan a tsaya don a tabbatar da an tantance shekara bakwai kenan shugabanci na wannan ƙasa kusan yana hannunmu to amma wannan bangare namu kamar yadda ka sani ya fi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da kasar kanta gaba ɗaya take fuskanta. Shi kuwa tsohon ministan tsaro a tarayyar Najeriya cewa yake a matsayin shi na masani a karkukin tsaron tarayyar Najeriya har yanzu matsalar tsaron tarayyar Najeriya ta bashi a ɗimauce. Ka ga irin abubuwan da suke faruwa duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minista na tsaro har yanzu ban samo amsa ba na abin da isa muka samu kanmu a haka. Shi kuwa wani jigo ikon jam'iyyar PDP da ya fuffuken barin ta zuwa jam'iyyar SDP gaya wa duniya yake cewa ya lura da jam'iyyar APC da PDP dukkan warja ce. So goma sha daya na kai kai PDP kotu. So na zo na gane da PDP da kotun din duk uwansu daya ubansu daya. Na ji in zabi jam'iyyar APC saboda jam'iyyar APC sabuwar jam'iyyar PDP ce. Sai dai wata 'yar takarar shugaban ƙasa gaya wa duniya take cewa lokaci ya yi a baiwa mata damar damawa don taka takarar shugaban ƙasa tun da abubuwa sun bi sun rikirkice. mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa ba ta kware muke shi kuwa sabon shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya ga wa duniya ke cewa tarin tilin mutanen da suka yi rijista cikin jam'iyyar APC ne yasa sauran jam'iyyun ƙasa suka firgice muna da mutane da suka yi rijista jam'iyyar mu miliyan 41 mafi kusa da mu a cikin jam'iyyar shi ne PDP ko miliyan goma ba su da shi to in gaskiya za a yi idan gobe ka ce mu shi zabe zabe na mawaki waɗannan fa so mun ta muka taɓa shigo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labarin siyasa cikin zaurance. Shiri na sittin dindin cikin jerin gwanan shashiren manuniyan da ke zuwa muku da komai a fayyace. Mai yiwa kuma fafa fafar fayyace irin abubuwan da ke faruwa a harkokin tsaron tare na jan da ake ganin komai ya susuce. Yasa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar APC kuma tsohon mataimakin gwamna a jihar Kanawa Farfesa Hafiz Abubakar ce ya kamata 'yan arewa su gane yanzu lokaci ne da idan za su zaɓe sai sun tsaya sun tantance. Shekara bakwai kenan shugabanci na wannan ƙasa kusan yana hannunmu. To amma wannan ɓangare namu kamar yadda ka sani ya fi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da ƙasar kanta gaba ɗaya take fuskanta saura shekara ɗaya rage za a zo a yi zaɓe alamuri da yawa suna nunawa cewar mulkin nan zai koma wani bangare ne na ƙasar nan to koma su bangare bai ɗauke mana wannan dama da ƙarfin mu ba cewar mu ka kowa ƙuri'a sau da haka mu ne dai za mu tabbatar da waye ya samu nasara to a wannan gaba muna buƙatar canji da sauyi da zai fuskanci ƙalubalen na talauci rashin ilimi na magana tsaro mu muka kowa fuskanta wannan kalubale saboda haka yana da matukar muhimmanci mu tsaya mu nutsu a dubi mutanen da suka cancanta sai dai shi limamin kwankwasi a tare najeriya sanata rabi musa kwankwasan da ya kwankwasa kofar sabuwar jam'iyyar nnpp ga yawa duniya ke cewa dalilin da yasa suka danno da sabuwar jam'iyya a najeriya shine yadda abubuwa suke tafiya a karkace yanda ake tafiya ni ban gamsu ba yan najeriya ba su gamsu ba ana neman gyara wannan ita ce muka yi ta jira amma mutane a nan allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai su gani suke ma sun fi ma 'yan najeriya gabaki daya cikin wannan jama'iyyu guda biyu su gani suke sai yadda suke so za a yi saboda haka yanzu an ba da wannan dama har mun zo yanzu na yi rajista na koma jama'iyyar nnpp mai suna sabuwar najeriya new najeriya in muka samu dama samu ba kowa damarsa amma yanzu kaga irin abubuwan da suke faruwa ba za ka tashi daga nan ko kai gabas ko kai yamma ba duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minista na tsaro a ƙasar nan har yanzu ban samo amsa ba na abin da isa muka samu kanmu a haka a ƙasar nan a sani na sojan najeriya na sama na ƙasan na ruwa kai har 'yan sanda ma dukkan wannan mutane na san su na san aƙida su da tsayawa su da jajircewa su amma an tafiya ta tafiya na tambaya kaina wai me ya faru ina muka samu kanmu me ya jawo da yawa mutane suna ganin harka ta shugabanci wa'annan sojojin najeriya in ka sa su a gaba ka ba su abin da suke so wannan mutanen da suke shiga a daji fa suke shiga da silifa da yawa daga cikinsu ba karatun boko balantana na addini ko na wani abu wannan mutane ba za a je a ɗaɗɗauke su ba a sa su gurin da ya kamata jama'a su sami ci gaba mutane su yi noma ka je sokoto ka je kebbi ka je zamfara ka je katsina duk inda ka shiga har kanan duk inda ka je matsaloli ne ga sanan ko ina duk lokacin da aka ce an gangara gangarar gungure motar siyasa wasu waɗanda suke cikin jam'iyyun da suke ganin zama baya daɗi sukan furfuce me yiwa kuma wani ne yasa jigon jam'iyyar PDP da ya dinga kwaɗayin ganin ya taka mata takarar gwamna a jihar Adamawa dabta Umar Ardo ya arce daga jam'iyyar da ya ce ya koma jam'iyyar SDP domin ya riga ya lakanci PDP da APC da duka kanwar jace ita jam'iyyar PDP na shige ta bani da niyan barinta tsammanin za ta yi adalci za ta bi doka za ta yi gaskiya sai na zo na ga ba ta yi ba a yi zabe ba ta ce an yi zabe a yi zabe wanda ya ci ta canza wanda ya ci a zo sai da fomma ma ba za a sayar wa wani ba so goma sha daya na ke kai pdp kotu so na zo na gane da pdp da kotun din duk wasu daya ubansu ɗaya daya na yi na yi na yi na yi ba za ka yi so goma sha daya ka ci gaba da yi ba na gaji ne na fita na ki in zabi jam'iyyar apc saboda jam'iyyar apc sabuwar jam'iyyar pdp ce waye chairman din apc abdullahi Abdullahi Adamu ba dan PDP ba ne? Waye ne deputy chairman na APC? Ke ma ne. Ai yan PDP ne. To don me zan fita tsohuwar PDP in je shiga sabuwar PDP? Jam'iyyar SDP jam'iyya ce na Shehu Musa Yar'adua marigayi. Kuma jam'iyyar SDP ta yi takara a ƙasar nan ta ci zaɓe ma shi yasa na zaɓe ta. Da alamu dai an fara samun sabon sauyi a sassarfar saka-sakar sirnanawa zuwa fadar shugaban ƙasar da ake ganin mata na kwance. Domin kuwa ɗaya daga cikin waɗanda suka yin ɗauki taka takara Mrs. Dorothy Nuhu a Kano ba ce ta ce ya kamata a gaya wa duniya lokaci yayi da mata za su daina kauce-kauce. Ina takarar shugabancin ƙasar Najeriya na gaba ɗaya. To wannan kuma ya zama shaida ne wa mutanen Najeriya cewa mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa ba ta ƙware muke yi. Me baki sha'awa har yasa kike son yin takarar shugabancin Najeriya ne? Tun 2014 ne ni na ga yadda demokradiyya tafiyan take zuwa ne ne abun bai mun ba sam sai na ce ashe in mun ka shiga wannan tafiyan ba za mu gyara ta ba shine yasa sa lokacin sai na so matara mata da matasa ina musu kwaisuwa mu ra'ayinmu shine mu canza yadda ake zama don a samu zaman lafiya a kuma samu ci gaba shine matasa da matan da nake ma suka tattauna cewa 2023 za a zo a yi zaɓe domin me namu ciki aji kenan muka zauna har abada suka ce a'a mu fito mu yi takara. Tun bayan zaben sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata a fito a gaya wa 'yan Najeriya gaskiya cewa maganar zaɓukan da za a fa jam'iyyar APC ce za ta lashe domin ita ce ta yi fice. Har ma sabon shugaban jam'iyyar APC na cewa ai idan aka buki diddiga za a ga cewa jam'iyyar APC ta fi dukkanin sauran jam'iyyun Najeriya tarin tilin magoya bayan da suka yi rijista a jam'iyyar a hukumance. Muna da mutane da Ka yi rajista jam'iyyar mu akalla ka sana miliyan 41 mafi kusa da mu a cikin jam'iyyar shi ne pdp ko miliyan goma ba su da shi to in gaskiya za a yi idan gobe ka ce mutum zaɓe na mawaki ba shi ba muna gwamnati ina shugaban jam'iyya a faɗi faɗa zabe insha Allah ba zai same mu ba za mu ci wannan zabe daga yau mun fara yi kenan har sai an zo ce ga zabe an ce kana ganin bayan shugaba Buhari ya sauka zaka samu irin goyon bayan da kake samu a yanzu a wannan jam'iyya in muka ci zabe aka gama aka rantsar da sabon gwamnati ko ma sun kawo yin garin garin sai me a ba za ka ci gaba ba ka gama shekara hudu ba sai a wannan kuma wani abu daban hudu na Allah ne ai nan da magana faɗo rara na Allah ne shi dai mai aiki ne sai aka haɓaka ka ba tukuna. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan rana sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun gaya masu dafifin dafe dafin iko musamman dai waɗanda ake ganin kamar suna zaman zulumi ko ku a ce suna tsorace. Cewa daga wannan juma'a dai saura kwanaki ɗari hudu da goma sha shida ne su yi sallamar sakin su illa dai kalilan da ƙila za su zarce. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da mun tankaɗe abubuwan da muke turo muku cikin wannan shiri safiya da maraice. ce musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladon jihar Adamawa da kuma Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi tata mu tantance dan tace tarkace. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.